halin da najeriya take ciki zai iya silar abin da ya faru a ƙasar zimbabwe ya faru a najeriya amma wani irin darussa za mu iya koya daga abin da ya faru a ƙasar zimbabwe wani matakai za mu iya ɗauka kafin afkawa cikin mummunan yanayin da zimbabwe ta shiga haihawan farashin kayayyaki a zimbabwe sai da ya kai a kowane minti sai farashi ya hau idan ka zo sayan biredi da safe aka ce ma naira dubu ɗaya yake to kafin marece ya koma dubu biyu har sai da haihawan farashi ya kai kashi dubu ɗari bisa ɗari wanda shine haihawan farashi na biyu mafi muni a tarihin duniya. To domin gudun ƙarin farashi sai 'yan ƙasan suka dinga sayan kaya da yawa duk da su domin su ajiye. Saboda idan ba su saya ba yau to gobe sai sun biya fiye da kashi ɗari na farashin yau. To domin gudun haihawan farashi kowa sai ya dinga tafiya banki domin ya ciro kuɗin shi. Ciro kuɗin ma wani babban aiki ne sai da ta kai cewa idan kana son kuɗi idan kana son kuɗinka yau to sai ka tashi karfe biyu na tsakar dare domin ka bi layin amsar kuɗi a banki idan ka makara ba za ka samu kuɗi ba kafin karfe sha biyu na rana duk kuɗin da ke bankuna duka sun ƙare wannan yasa duk kuɗin da suke bankuna suka dawo hannun mutane wanda ya kawo yawaitar kuɗaɗe a hannun mutane wanda ya ƙara haihawan farashi saboda duk tsadar abu sai mutane sun saye shi domin suna tsammanin gobe ma farashin zai ƙara hawa sai da ta kai an takaita ma mutane adadin kuɗin da za su iya cirewa a rana aka ce kada mutum ya wuce kamar naira dubu hudu a rana amma duk da hakan farashi sai haihawa yake yi har da ta kai ma'aikata suka daina zuwa wurin aiki saboda albashinsu na wata ɗaya ba zai iya biyan kuɗin motar komawa gida na rana ɗaya ba saboda faɗuwar darajar kuɗin ƙasar sai da ta kasance idan za ka sayi biredi sai ka tafi da kuɗi masu yawa cike da jakka to domin sauƙaƙa ɗaukar kuɗi sai gwamnatin ƙasar ta fara buga kuɗaɗe masu babbar namba sai da suka buga takardar kuɗi kuɗi guda ɗaya ta tiriliyan ɗaya da ta biliyan ɗaya takardar tiriliyan ɗaya na kuɗin ƙasar bai kai darajar naira ɗari bakwai ba a da kwatanta ta da kuɗin Najeriya a yanzu Za ka iya zuwa ATM a ƙasar a lokacin ka yi withdrawing duka kuɗin da ke cikin ATM ɗin amma ba za ka iya sayan robar Coca-Cola da ita ba sai da ta kai ma duk ATM ɗin da ke ƙasar ma duka aka kulle su. Sai da ta kai gwamnatin ƙasar duk rana sai ta buga kuɗi kuma sai ta kashe aƙalla dala Amurka dubu ɗari biyar kamar kwatankwacin naira miliyan 800 a kuɗin Najeriya a yanzu wurin buga sabbin kuɗin ƙasar daga wata ƙasa amma kafin kuɗin su iso a ƙasar Zimbabwe kuɗin sun riga sun rage daraja sun fada ƙasa warwas sai ya kasance babbar asara ce a ci gaba da buga kuɗin ƙasar a wannan lokacin ɗan ƙasar suka daina ganin ƙimar kuɗin ƙasar su sai ya kasance kowa yana sa ran shi cewa farashin kayayyaki za su ci gaba da haihawa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 aka kashe kuɗin ƙasar ma baki ɗaya ya kasance kasar ba su da kuɗi sai dai kudaden ƙasashen waje kawai ake amfani da shi a cikin ƙasar duk wani matsalolin sun fara faruwa ne tun daga shekarar dubu biyu da bakwai a lokacin da shugaban ƙasar na wancan lokacin wato Robert Mugabe ya kori turawan kasar waje da suke yin noma a kasar ya kwace gonakinsu ya bai wa 'yan kasar Zimbabwe daga tafiyar turawan nan sai komi ya fara lalacewa a kasar gonar da ake yin kaman buhu shawarwari kenan da aka ci gaba da badawa domin a ga cewa an kawo ƙarshen matsalolin da suke faruwa musamman ma a Najeriya matsalar dai naira na ƙara faduwa musamman ma akan dala in aka duba da irin yadda ake saida ta a wannan lokaci sai dai ana ganin cewa idan aka miƙe tsaye aka kawo abubuwan da suka damu musamman ma suka damu talaka ya kamata a miƙe tsaye musamman ma a wannan bangaren ta dai ake kallon cewa wato Dangote da Buwa wanda ake kallon cewa wanda aka yi zama da su Ahmad Bola Tinubu dai ya kana da su sannan kuma an yi wato shasashen ya za a yi a kawo ƙarshen matsalar da ake fuskanta ta rashin wato ta faduwar darajar naira a Najeriya darajar naira dai a Najeriya a kullum kusan ƙara faduwa take inda in aka kwatanta ta musamman ma da dala da ke a Najeriya wanda a yanzu duk dala ɗaya ana saida ta ne a matsayin naira dubu ɗaya da ɗari takwas dubu ɗaya da ɗari bakwai a wasu yankuna wannan na ɗaya zuwa ne tun bayan da ake ganin faduwar darajar naira da dama aka ɗora ma wato kafafen sada zumunta da muhawa shawara musamman ma inda aka kafa wato shafin Binance da nan kuma aka da na crypto da sauransu inda ake ganin cewa ya kamata a miƙe tsaye wajen ganin cewa an dakatar da waɗannan ɓangarorin daga aiki a Najeriya domin ko ko a karɓar kuɗaɗen su ba sa amfani da kuɗin Najeriya sai dai kuma wasu na ganin cewa wannan ba hanya ba ce mai ɓullewa kamata ya yi dai a canza wata hanya domin a kawo ƙarshen wannan matsi da ake fama da shi tuni dai wato shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu ya ƙara miƙewa tsaye suka inda ake kallon cewa a gwamnatin tasa ake ta fuskantar wannan kalubale wannan matsaloli sai dai kawo yanzu har yanzu ba a san hanyar da shi kanshi Ahmad Bola Tinubu ya bi ba sai dai ana jiran a ga hanyoyin da zai bi wajen magance waɗannan matsaloli da ake fama da su a Najeriya